قل رب إما تريني ما يوعدون ya kai wannan manzo, ya Ubangiji, ka nuna mini abin da kai alkawarinsa na azaba ga waɗannan mashirikai.